Malam Muhammad Sani ya shawarci al'ummar musulmi su yawaita yin sallolin nafila da ba da sadaka da yawaita istighfari da karatu alkur'ani da dai sauransu. Ashe ko yana da muhimmanci kuma sannan aka ga cewa annabi yana yawan karanta Qur'ani fiye da yanda yake yi amma mu abin da ake so mu wani kenan fiye da yanda yake a sauran watanni da ba Ramadan ba sannan ma Jibril alayhi salam kan zo mashi malaka Jibril kenan suna karanta Qur'ani din suna yawan karanta shi a Ramadan balle ma a goma ta karshe so kaga wannan ya nuna watan dai muhimmi ne kwarai zama watan da a cikin shi ne aka sauka da Qur'ani kuma sannan a cikin shi ne ɗaya daga cikin shi kashikan musulunci ke faruwa. Ya ce kasancewar watan Ramadan wata ne da aka saukar da Alkur'ani mai girma akwai buƙatar kowane musulmi ya tashi tsaye ya kuma yi amfani da damar wajen neman gafara ta yadda zai samu shiga cikin jerin bayan da za a yanta a wannan wata mai albarka. Ce a matsayin shi na musulmi ya kasance a wannan watan mai ibadodi ne mai haƙuri ne shi mai nisanta zunubai ne shi sannan kuma mai taimakawa ne shi da saraka yadda man yanzu wannan watan ma daga cikin fa'idan shi da amfanin shi shine wasu saboda kuɗin da suke da shi da wadatan su ba su wani jin yunwa duk sanda suke son cin za su ci abinci suna da kuɗi suna da wadata ko maza ko mata ne su amma wannan watan yanzu sai Allah ya ce to duk kowa zai je iri ɗaya domin talaka na nan wani so ɗaya zai ci abinci a yini shikenan kuma sai kuma gobe Watan na Ramadan wata ne da ke da matukar fa'idoji da akwai buƙatar kowane musulmi ya yi ƙoƙari don ganin ya amfana da su, musamman ganin cewa an rufe ƙofofin wuta tare da kuma buɗe na aljanna. Haka kuma a duk lokacin da mutum ya aikata aikin lada, akan ninka masa har so saba'in. Wannan ta sa malamai ke ƙara yin kira ga al'umma da su mai da hankali tare da ƙauracewa duk wasu munanan ayyuka domin aikata suna da haɗarin gaske musamman a wannan wata. Ƙarshen rahoton kenan Abubakar Sadiq Galadima labaran Libati.